assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau juma'a bakwai ga watan rabi'in al'awwal hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da bakwai daidai da sha takwas ga watan disamba shekara ta biyar. a ci gaba da karatun littafin al'azkar au hilyatul abrar wa sha'arul akhyar wa talkhisar da'awat wal azkaril mustahabba billail wan nahar na imam abu zakariya muhuyiddin yahya bin sharafin nawawi a dimashki allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi a karatun da ya gabata muna ƙarƙashin babi ne na sittin da biyar, da wannan babi yake magana dangane da ما يقول إذا رأى في منامه ما يحب أو يكره kamar yadda muka sha ambato da cewa babu wani abu guda ɗaya wanda musulmi zai yi a cikin rayuwan shi da addinin shi face sai akwai karantarwan addini a cikin shi kin ji a tayin da zaki kwanta bacci ana da ta cewa a cikin abin da za zaki da abin da za ki faɗi haka ma in kin yi mafarki mai kyau ko mafarki mara kyau an karantar da ke zikirin da ya kamata a ce kin yi amma akwai abin da ke bani mamaki gaskiya mu musulmi mu ne muke da wannan gatan mu ahalu sunna mu ne waɗanda muke da wannan karatun a cikin tsarin gudanar da addininmu amma babban abin ta kai ce ga addini ga tsari kyakkyawa da ilimi sai kuma a waye gari mu ne kuma ba ma aiki da abin da muka karanta to akwai hadari a cikin rayuwar mutumin da ya samu kanshi haka domin addinin musulunci addini ne wanda ya kauce ma addinan bata duka wannan ya sa allah ya bayyana hukuncin waɗanda ke bin wasu gurɓatattun addinai a cikin sautul fatiha allah ya ce ya yi fushi da yahudu su kuma nasara ya kira su da ɓatattu to yin haka ne me yasa aka yi fushi da yahudu ba yahudi ga ilimi amma bai aiki da ilimin me yasa aka yi fushi da nasara shi kuma addini yake da ka shi yasa waɗanda suka rage su ne waɗanda suka bi tsarin da annabi ya zo da shi kaɗai kenan idan kina binciken addini a bisa tsarin annabi kin yi nasara amma idan kina yin addini da ka to ranar kiyama za a ta da ke saho ne na yahudawa kisan haka ai nasara in ko ga ilimi ba ki aiki da ilimin wanda da hankalinki tare da yahuda za ku tashi in duk garin nan gatanku ne sai sa idan muka yi karatu to mai aiki da abin da muka karanta muka yaka za mu tsira Allah madaukin sarki ya sa mu dace hadisi na 262 malai cewa rawaina fi sahihi muslim mun ruwaito wannan hadisi ne cikin sahihu muslim din ji al-imam an-nawawi